Da maraicin ranar Litinin biyu ga watan Oktobar nan ne ƙungiyoyin ƙwadagon suka sanar da jingina yajin aikin da suka shirya farawa a faɗin ƙasar a yau Talata zuwa nan da wata ɗaya a cikin wata takardar yarjejeniya da shugaban NLC Joe Ajero, babban sakataren ƙungiyar Emmanuel Uwaja sai shugaban TUC Festus Osifo da sakatare janar na TUC Nuhu Toro suka sanya wa hannu. kwamarad Muhammad Haruna Ibrahim da ke zaman shugaban ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta Najeriya ya fayyace abin da ake nufi da Karin kuɗin da aka yi wa ma'aikata ga 'yan Najeriya. To wannan karin kuɗin da aka yi dama shi a cikin takardar da aka rubuta ba na ma'aikatan gwamnati tarayya ne kaɗai ba har da ma'aikatocin jihohi da kuma wanda suke kamfanoni masu zaman kansu saboda akwai matakai da gwamnati za ta iya ɗauka kamar governors forum za su zauna akwai national economic forum wanda gwamnonin jihohi ne suke wa cikin wannan kwamiti sannan kuma akwai manya-manyan ah, jiga 'yan kasuwa wanda suke da kamfanonin su ma suna cikin cikin wannan banda wannan talakawa da ba su da aikin yi a kamfanoni ko a gwamnatin tarayya ko a jiha akwai maganar da aka yi cewa za a dinga ba da naira dubu ashirin da biyar wanda za a yi amfani da rijista duk wannan rijista da za a yi wayan za su samu wannan kuɗin dole sai an tabbatar cewa talakawa ne kuma mabukata shine bambancin wanda ake so a yi yanzu da wanda aka yi da. Tun dai 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin janye yajin aikin da kungiyoyin kwadagon suka yi inda wasu ke zargin cewa akwai yiwuwar an baiwa kungiyoyin toshiyar baki ne shi yasa suka jingine yajin aikin nasu sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago ta nlc kwamarad nasir kabir ya ce maganan gaskiya shine duwayen zarge-zarge bai hana kungiyar kwadago wato gabatar da ayyukanta kamar yadda doka ya tsara mana a maganan gaskiya shine an cimma nasara a wannan zama inda gwamnatin tarayya ta nuna mana cewa za ta biya ma'aikata dubu ashirin da biyar muka yi watsi da wannan aka kai ga sai da muka kai har dubu talatin da biyar wanda ba ma shi kenan ba duk ga koken da muka gabatar gwamnati ta saurare su maganan gyara refineries din nan sun sa hannu cewa lallai kwanan nan refineries din nan za su fara aiki da dai sauran makamantan su abin da najeriya su gane shine kungiya ce wanda muna aiki da doka a maganan gaskiya shine babu inda aka zauna da kungiyar kwadago aka nuna mata wani ko daɗin baki ko kuma wani maganan saya wannan duk soki burutsu ne irin na mutanen da basu su san ma me ke faruwa ba. Wani abu da 'yan Najeriya ke takwan gaba kwan baya akai shine menene bambanci tsakanin wannan sabuwar yarjejeniya da aka cimma a yanzu da na baya inda kwamarar Muhammad Ibrahim ya kara da cewa. To wannan tambaya da ke tana da amfani kwarai da gaske saboda gwamnatocin baya zuwa yanzu din sun sha karya alkawura. To amma wannan karan mu da kanmu mun fahimci cewa gwamnatin sun shiga taitayinsu. To bambancin abun da aka yi yanzu da na baya shine an kawo kawo manyan ma'aikatan gwamnati kamar yadda ce miki sun sa hannu da bairon su cewa sun ɗauki alkawarin za a yi haka da ana yi ne da baki amma yanzu ga takarda kuma akwai shaidoji saboda haka muna ganin cewa tunda ba da yara muke magana ba da manya ne kuma shugabanni bai kamata a ce bayan ɗaukan alkawari da kuma rattaba hannu akan takarda za su bijire daga baya ba talakawa dai su ƙara haƙuri ƙungiyar kwadago tana tsaye a wani bangare kuwa wasu 'yan najeriya musamman ma a arewacin ƙasar sun ce tsuguni bai bai kare ba a fafutukar kungiyoyin kwadagon. Sunana Honorable Haruna Dahiru Binda na fito daga jihar Katsina inda matsalar tsaro ta yi katutu. Abin da na dauka ma 'yan lebo shine cikin bukatun da za su fara zuwa da shi ma gwamnati shine su ba gwamnati wa'adi akan abin da ya shafi tsaro. Ya kamata a ce an sa ma tsaro tuka ta ɓaci saboda idan babu tsaron nan ban ga ta yadda za a ma'aikaci ya je aiki ba. Dan ni kamar yanzu da yadda na sani a Katsina akwai local governments inda ma'aikata ma ba su iya zuwa aiki saboda rashin tsaro dole dole sun koma hedikwatar katsina suna aiki idan ana iya tunawa an daɗe ana kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin kwadago a kan yanayin da ƙasa ke ciki musamman ma ganin cire tallafin man fetur da aka yi kuma idan ana iya tunawa an kafa ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC a matsayin ƙungiyar kwadago ɗaya tilo a ƙasar ne a shekarar 1978 kafin nan kuwa akwai cibiyoyin kwadago hudu Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya